Saka mai wuya. Wannan mutum fa ba wai karo na farko ne da ya fara shiga zaɓe a Najeriya ba. A baya ya taɓa neman sanata kuma ya samu. Hukumar zaɓe ta kasance shi a wannan gaba. Tattalin da ya amfani da su a wannan lokacin da su ne da ya ƙara amfani da su a wannan gaba. Yana zaune ba wani wanda ya ƙura. A kan cewa ya shiga zaɓe da takardun bogi, ya yi gwamna da takardun bogi, ya sanata da sai a wannan gabar da aka zo maganar shugaban kasa. Maganar da yake faɗi na cewa tuntuni ya yi sanata. Shin ya san cewa misali makarantun da ya cika na sakandare lokacin da yake neman sanata da gwamna wannan karin a fom ɗinsa bai cika su ba? firamarinsa da sakandarinsa haka ya bar shi menene dalilin da yasa aka bar wajen ba a cika sunan firamare da sakandarin da aka yi ba a ba maganar abarka ba cikin gashinta ai ba wani karar da za a bari a cikin gashi Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Jihohi uku a Najeriya sun shigo makon nan da sababbin gononi biyu daga cikinsu jam'iyyar da ke mulkin kasar a yanzu wato APC ce ta cinye jihohi biyu yayin da jiha ɗaya kuma jam'iyyar PDP da ke adawa da APC ce ta ɗauke ta. Jihohin da APC ta laƙume sun haɗa da jihar Imo inda ɗan takararta wato Hope Ozodinma ya lashe zaben inda ya nasara akan dan takarar pdp wato samuel anyawu da kuma dan takarar jam'iyyar labour party wato ethan ineji a cunu a jihar kogima dan jam'iyyar apc ne ahmed usman ododo yi nasara akan 'yan jam'iyyar sdp murtala a jaka da kuma na jam'iyyar pdp dino melai. To amma PDP ce ta kwashe gara a jihar Bayelsa inda ɗan takaranta kuma gona mai ci yanzu wato Duwe Dere ya yi nasara akan 'yan takara da dama da suka hada da ɗan takara mafi kusa gare shi wato Pere Sylvia na jam'iyyar APC. To a cikin shari'o'i da yawa da suka sa dole aka sake waɗannan zaɓe ko kuma aka gudanar da waɗannan zaɓuɓɓuka waɗannan jihohi ɗin akwai maganar takardu da suka taka muhimmiyar rawa. ina muku magana takardu irin su takardar shaidar haihuwa takardar zuwa makaranta takardar tarihin aikin mutum da sauransu wanda suka taka muhimmiyar rawa kuma suka yi tasiri a sharao'in da suka gabata a gaban kwamitoci ko kuma kotunan sharao'in zaɓe a cikin shirinmu na yau za mu duba muhimmancin irin waɗannan takardu a wurin 'yan takarar da ke tsayawa zaɓe kuma za mu yi amfani da abin da ya sami shugaban najeriya na yanzu bola tinubu a lokacin da ake shari'a sabuwar da kuma yi nasara a kanta a kotun kolin najeriya inda su wazirin adama atiku abubakar na pdp da peter wabi na labour party suka kalubanci zaben da aka yi masa to amma kafin mu shiga muhawara din bari mu ji ra'ayoyin mutane game da wannan sakamakon mutum sunana al-mustafa jusufi ya san matasan arewa kuma to aikin gama da yanzu bahaushe ce ya riga ya gama ko mu so ko mu ki ko yayi ko bai yi ba dole ne mu dauki kaddara mu rungume ta hannu biyu kuma mu sani mu kara sani duk duniyar nan ba mu da wani shugaba yanzu a kasa a duniya da aka sani sai mu wa bola Ahmad Tinubu don haka mu cire maganar bangaranci ko kabilanci ko maganar jam'iyyanci mu mara masa baya fatan mu dai Allah subhanahu wataala zai cire mana kitse a wuta sunana wannan Shaibu Bakwai Sokoto State a wannan shari'a da kotun kullu ta gabatar game da yan tarihin mu guda uku so wannan ba babu abin da za mu ce gare shi illa kira ga 'yan najeriya cewa wannan shi ya nuna kowa ya ta kan domin idan har ya zamanto yau siyasa ta kai mu hagen da ɗan ƙasa bai da tabbaci na samun hukunci na gamsuwa wanda zai samu natsuwa gare shi a shari'ance a ƙasar nan to wannan al'amari sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin ya zama abun ban tsoro kuma wani hauji ya zama abun ban takaici Da ƙasar nan. Haka ne, to yanzu bari yanzu sake haɗa ku da Nasiru Adamu da kawo wakilin na Abuja a ci gaba da tattaunawarsa da lauyi guda biyu masu wakiltar wato ɓangarorin nan guda biyu ina muku magana abubakar kurawa da ke ɓangaren tunubu da kuma barista awwal abdulkadir albarudi mai wakiltar ɓangaren atiku malamai bismillah. tunda kotu da jami'a ta bayar cewa wannan takarda da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya kaddamar a gabanta aka kaddamar a kotun can ba ita ta bada shi ba ba ta san kuma ba ta san kuma in da ba ta san kuma inda ya ba da shi ba shi da ya zo ya wannan wannan bayanin ka ne shi mutumin da ya zo ya ba da wannan bayanin ka ne ai ba haka kawai ya taso rana ɗaya daga bacci ya zo ya bada wannan shaida ba dole ita ma wannan jami'a ta san cewa ana magana ne akan shugaban ƙasa da zai mulki mutum miliyan ɗari biyu don haka ba mutum zai ɗauko fayil kawai ko ya ɗauko takarda ɗaya ya zo ya bayar ba sai an yi an yi ganawa an yi mitin kan mitin kafin ya zo ya ƙaddamar. don haka hmm. yanzu abin da ake so a lullube mana cewa ya kuma neman takarda ko wani abu an ba shi wannan bayanai ne na masharhanta so kaga wannan akwai wani lauje cikin naɗi kuma akwai mutanen da ake so a shigar da kansu cikin buhu kada su eh, babu menene da ke faruwa barista kurawa akwai abin da kake faɗa ɗazu kan abin da shi albarudi ke faɗa yana nuna wannan eh, yana ganin wannan wani tabo ne wanda duk da ya yanke wannan hukunci amma za a ci gaba da ganinsa jikin shugaba Tinubu. Shin kana da ja ko kuma shi kenan tun da yana shugaban kasa a bar kawai ba kaza cikin gashin ta yi shiru. A ba maganar a bar kaza cikin gashin ta ai ba wani kaza da za a bari a cikin gashi. Ba wani kaza da za a bari a cikin gashi ni a iya fahimta ta da kuma abin da na yadda da shi shine iya kokarin da kotu za ta yi na tantance bayanai na gaskiya ta yi sannan kuma abin da nake so duka mu kara la'akari da shi a nan shine kaga fa wannan mutum fa ba wai karo na farko ne da ya fara shiga zaɓe a Najeriya ba a baya ya taɓa neman sanata kuma ya samu hukumar zaɓe ta tantance shi a wannan gabar takardun da ya amfani da su a wannan lokacin da su ne da ya ƙara amfani da su a wannan gabar ya ne ya nemi gwamna a karo na farko kuma ya kara nema a karo na biyu duka ya samu hukumar zaɓe ta tantance shi jami'an tsaro sun tantance shi kuma babu wani wanda ya ganshi da wannan aibin a wannan lokacin ko da wasu lauyoyi a Lagos din irin su Gani Fahmi da suka yi raising issues din a wannan lokacin they are not able to make it substantial ba samu damar substantiating maganar ba ta zama gaskiya bayan ya bar kujeran nan kamar yadda nake ta faɗa 2007 zuwa yau labar shekaru ne masu yawa muna maganin shekara goma sha shida yana zaune ba wani wanda ya tada ƙura akan cewa ya shiga zaɓe da takardun bogi ya yi gwamna da takardun bogi ya sanata da takardun bogi sai a wannan gabar da aka zo maganar shugaban kasa wasu suka fara suka ƙara ɗauko maganar kuma suke so su tada hayaniya su tada kura a ƙasa ni abin da nake so mun gaya wa duka 'yan Najeriya shawara ce mai kyau mu ne za mu tsare wa kanmu mutunci ta hanyar tsarewa shugabanninmu mutunci yau idan mun fito muna cewa wani bai yi karatu ba ko wani bai yi kaza ba wani bai yi kaza ba saboda kawai biyan buƙatar mu na siyasa to mu sani buƙatar mu ta siyasa ta iya biya amma kuma a wani bangaren mun cusa kasar a cikin wani yanayi na tozarci da wulakanci yayi da duniya wanda kuma haƙƙi ne akan mu na yan ƙasa mu kiyaye wannan a wannan gefen awwal abin kadir kaji shin bukatun ku na siyasa kuke biya bisa bayanan turawa ko kuma ku wani abu daban Alhaji Nasir Adam um, barisa ya yi magana mai sosa zuciya ba shakka ya kamata dole mu ci gaba da kare mutuncin ƙasarmu da kundin tsarin mulki da tuta da court of da shugaban ƙasa da komai da komai amma fa ya sani abin da yake tunani kwata-kwata ba haka ba ne maganar da yake faɗi na cewa tuntuni ya yi sanata shin ya san cewa misali makarantun da ya cika na sakandare lokacin da yake neman sanata da gwamna wannan karin a fom ɗinsa bai cika su ba sa da sa haka ya bar shi menene dalilin da yasa aka bar wajen ba a cika sunan firamare da sakandirin da aka yi ba aka saka kawai na jami'ar Chicago don haka ni a matsayina na ɗan ƙasa duk da kayan min wa'azi ka ja kunne na dole kuma in gwada in gaya wa duniya shakku da nake da shi wanda ah, ba bai da bai cin karo da kasancewa na ɗan Najeriya mai kishin ƙasa. Hasali kishin ƙasa shine ya saka ni nake so a tabbatar da cewa akwai research centers kowace eh, pressure groups eh, da suke da hurumin su tabbatar da wane shine ya kamata shugabance mu ya zanto sun yi amfani da sun yi amfani da research centers cibiyoyi na bincike da za su tabbatar da tarihi da komai da komai ba wasu abubuwa kawai za a duba na sama ko dan mutum yana da kuɗin da zai bayar ko dan zai iya ɗaukan nauyin kaza da kaza da kaza da kaza ba wannan shine abin da nake so ka fahimta kuma mutane da dama daga cikin 'yan Najeriya duk sun san wannan shubuha ta maganar firamare sa da sakandare sa da maganar classmate ɗinsa wato abokan karatunsa na firamare da sakandare wanda a cikin wannan yanayin ana da daman a fito da abin fili misali yanzu abin da nake so na baka shine ta yaya za a yi mu 'yan Najeriya mu je muna neman bayani a kanka kai kuma ka fito kana cewa jami'a cewa in aka fito da cikakken bayani a kaina za a haifar mun da babban dameji to kana ganin man Nasiru don ina kishin ƙasa shikenan sai in je in kwanta kawai ba zan sa shakku ba shi ne abin da nake so shi ya gane amma nasihan da ka faɗi gaskiya ne amma amma amma nasiha yi ne ko ya faɗi ra'ayinsa ne kawai a barista kurawa nasiha hmm. kake wa shi a ni ba nasiha ne ba ina jan hankali na ja jan hankali ne ba nasiha ba ne a ai nasiha in ka tafi nasiha ka shiga wani fage na addini ni ba nasiha ne ba ka gane na jawo hankalinka just like a reminder wani abu ne da ka sani na tuna maka ka mm. fahimce ni abu ne mm. wanda ba wai bakon ka bane abin da na faɗa babu wani abu guda ɗaya a ciki wanda baka sani ba shi ma na wata ne wanda ka eh. san take tuna ta ma yawa to kila ka ɗan ka ɗan bacci a kansu sai na ɗan maka hoɓɓasa na mutuna so fine duk abin nan da ka faɗa duk wani abu da sani na duniya ba wai maganar zaɓe ko siyasa ba kafin ka samu abin da aka yi eliminating doubt a cikinsa ai ba su da yawa kai eliminating doubt ka ce wannan abin is perfect ma'ana ka cire shakku ko kokonto akan wani al'amari duka eh, wannan abin ɗari bisa ɗari yake ya gama cika wannan abin cikakke ne ina ga wannan abubuwan in ma akwai su dai a doron duniyar nan to ba su da yawa To a gaishe ku idan mun dawo shi meye bambancin yadda APC da PDP suka tsaye da 'yan takararrunsu na shugaban ƙasa wanda kuma ya tasiri a lokacin da ake wannan shari'a a kotun koli ɗin. Ko me bambanta salon kamfen na Atiku Abubakar da kuma shi Bola Tinubu lokacin da suke yansa Ba da bayan haka meye makomar siyasar wazirin na Adama Atiku Abubakar bayan wannan hukuncin kotun koli da aka yanke wanda ya baiwa Tinubu nasara. wannan na cikin abubuwan da zamu duba a shirin mai zuwa yanzu dai muna su muyi godiya ga su bakin namu wato barista abubakar kurawa da ko barista abuwal abdulkadir albaruji da ko musamman shi wakilin namu nasiru adamu likaya da ya haɗa mana muhawara tsakanin su sai mun damu ku ji rana wacce ciwon allah ya kai mu ku huta lafiya adi mustapha sakwata ne a washington